بسم الله الرحمن الرحيم قال العلامة القزويني رحمة الله عليه في مختصر شعب الإيمان للإمام البيهقي yana mana bayani akan shu'uban nan mai tsawo da ya bata muhimmanci shu'uba ta tara. wato wujubu tawarru'i fil mata'im wal masharibi wal ijtinab amma la yahillu minha mutum ya zama yana da taka tsantsan a game da me zai ci kuma me zai sha sannan kuma abin da ya zama na haram balo balo to ya kau da kai daga barin sai ya nisance shi domin kada ya ci haram cin haram na haifar da bala'o'i da yawa a rayuwar mutum ta duniya da kuma ta addininsa to shine sai ya ci gaba da kawo mana bayanai wa anhu daga dai sari as-siqti shine aka sake yi mana wannan riwayar daga wajensa qala yace kana abu yusuf al-ghasuli yalzamu as wani malami da ake ce masa abu yusuf al-ghasuli ya kasance yalzamu sagara ko da yaushe a fagen fama yake na jihadi as-sagar shine rami da ake haƙawa domin ɓoyewa idan ana jihadi na musulunci shine ake ce masa as-sagar wa yaghzu sannan kuma yana yaki fa kana idza ghaza ma'an nasi sai Abu Yusuf al-Ghasuli rahmatullahi alaihi ya kasance idan ya yaƙi tare da mutane wa dakhalu biladar Rumi kuma suka shiga garin Rumawa garin Rumawa kun san kun san Rumawa sun yi mamaya da yawa ai shi yasa ake ce mata imperatoriya ce ai empire ce ku ji wani abun ban mamaki kun ga Rum asali ita ce fa ta mamaye fa ta mamaye biladush Sham kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kuma ta tafi har taki turkiya sannan kuma ku dube ta ita ce har ita ce ita ce a turai italy duk su ne fa shi yasa da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin al-imam ahmad eh, da isnadi sahihi aka tambayi annabi sallallahu sallama cewa rum guda biyu da ake da su wace za a fara za ta fara dawowa hannun musulmai sai Manzala sama ya ce madinatu qaisar tuftahu awwala madinatu Kaisar wace kenan kaga ar-rum biladi asiya rum ta asiya biladu sham kenan wadda ita ce Allah ta'ala ya cika ma musulmai burin su aka bude ta ame a zamanin sayyidina Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu sayyidina Umar wanda wanda shine ya jawo haqqudus ta dawo hannun musulmai sayyidina Umar akai akai abin tarihi mai banma wanda tarihi ya rubuta sayyidina Umar da kanshi yazo ya karbi masallacin Baitul Maqdis da kanshi ya ansa sannan aka aka aka tsatsara abubuwan da za a yi kiristoci a lokacin kiristoci ne suka nuna ma sayyidina Umar cocin su suka ce ka shiga kai talla a ciki sayyidina Umar ya ce ba zai talla a coci ba saboda me yace saboda ni shugaba ne ana koyi da ni yanzu idan nazo ne sallah a coci kenan na halasta mu musulmai a ci gaba da sallah a coci sayyidina Umar ya yin sallah a coci aka rubuta abinda ake ci musu al-uhdatul umariyya aka rubuta alƙawurra ya za a zauna da da su yanzu Madinatul Qudus da Biladul Rum sun da sun zama musulmai to amma daga su kuma Biladul Rum a Europe ita kuma ita ba a bude ta ba kaga har yanzu tana nan ita liba inda fafaroma yake annabi sama ya mana bishara cewa za a bude ta za ta dawo hannun musulmai Batikan ba can batikan din nan za ta dawo ta zama ta musulmai duk shure-shure baya hana mutuwa in ji bahaushe malaman mu suna tattaunawa ne hal tuftahu an watan aw watan. da yaƙi za a bude garin Rum ko ko da awace za ta fasa garin wallahu alam wannan sabani ne na malamai suke tattauna akai ba wanda ya sani to shine nan to shi Abu Yusuf al-Rasuli idan aka yaki shikenan wa dakhalu biladar rumi suka shiga garin akala ashabuhu min zaba'ihim wa fawakihihim mutanansa da yake tare da su sai su yanke yankin domin kristoci ne ai kuma ya halatta ko wa da'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin su ta'am malamai sun yi itifaki. Itifaki ne akan cewa zaba zaba'iha ake nufi domin abinci tuwo ai ba shi ake magana kansa ba ana magana al-mata'im ko kuma ta'am wanda suka yanka ya halasta a ci wa hihim, sannan kuma sai su ci daga 'ya'yan marmarinsu wa huwa la ya'kulu amma shi Abu Yusuf al-Rasuli sai ya kici fa yuqalu lahu sai a ce masa ya Abu Yusufa ya aba yusufa afwan ya aba yusufa atashukku annahu halalun ya kai abu yusuf kana shakka akan halaccinsa ne wannan abincin kana da shakka a game da halaccinsa ne fa yaqulu la sai ya ce a'a fa yuqalu lahu fa kul min al halali sai ce to ka ci mana daga cin halal din mana fa yaqulu innama az-zuhdu fil halal yace ana gane zuhudin ka ne a halas wani malami ya masa mu'arada ya ce innama zuhudu fil haram zuhudu a haram ake yin sa ba zuhudu a halas so daga wannan tawarru'i ne nasa amma ba wanda ya sa aka ce wannan kai kai wannan tsantsi zafin amma ana so a nuna mana yadda wasu daga cikin magabata suke da tsantsini kenan a ƙarƙashin magana sayyidina Umar da ake ruwaitowa a gare shi da yake cewa inna lanatruku 70 baban min alhalali, khawfan min alwuqu'i fi babin wahidin min alharam mukan babbabi 70 na halas domin kada mu mu fada mu tsinci kanmu a babi ɗaya na haram sai mu ba halas 70 mun gane eh shi yasa wani yake cewa والزهد زهدك فيها ليس زهدك في ما قد عبيح علينا في محكم السور والزهد قد دنيا ليس زهدك فيها فيما قد Ba baya cikin ba gudun duniya ka bane a cikin abin da aka halatta mana fi muhkami suwari a cikin suworin da suka ba a goge su ba suwori ne muhkamai ba mansukhai ba ana nan ana aiki da su so daga innama zuhdu fil haram gaskiya na zuhudi ne a haram amma ba a zuhudi a halal mun gane abinda ake yi abinda ake bukata a halal shine kakkai israfi sannan kai ya jawo maka makhila makhila shine ka rika tabakhturi kana girman kai da ai kai kaji kake ci kullum eh kullum abincinka akwai kaji a sama kaga abin da ya shafi matsayin kenan abincinka teburi ne kato to ya kai inci inci faɗin shi ya kai inci 70 sannan kuma tsawon shi ya kai inci 120 akwai wanda teburan sa na cin abinci ya kai haka sau da ka katotan waje ne haka sai a cika musu shi da shi sai in sun je za su ci abinci awa uku suke yi akan teburin cin abinci an gani to kuma sai mutum ya rika takama haka abin da ya shafi tufafi ya rika sa shi yasa aka hana libasu shuhurati kayan da za ka sa kai kaɗai a gari ka rika jin ka isa a rika nuna ka ana kai wannan ai rigar shi kawai kwara daya inda za a raba ta za ta yi matasa guda hamsin aure kuma ya sa eh? to kaga dai waɗannan su ne abin da ake magana kansu amma zuhudu ba ba a zuhudu a halal ba a san israfi ba a san mahila kar kai banna ko kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha amma ka ku yi banna kada mutum ya ce ai a gidan shi tiya ɗaya za ta shiga su ce a dafa tiya biyar a ci kowa ya tsufa a kai ai akwai ya zai a zo ana yin abinci ana nuna akwai ana nuna rashi so da ka dafa tiya biyar hmm? kwana biyu bai ji an ce masa ai buhun shinkafa ya kare an zazzage buhun shinkafa ce ai yanzu ba a karar da buhun nan bane ai ai sauri a karar da shi akwai kuɗi to kaga mahi abin nan an shiga banna ke Allah shirye tadda so da ka shi dai wannan nashi mun gane wa an sarri qala an sake ruwaitowa daga shi as-sarri as-siqfi yace raja'tu min ba'd al-maghazi na dawo daga wani yaki fara'aitu fi tsiriki an safiya sai naga wani ruwa safiyan gare gare lafiyayyen ruwa a hanya ta ta dawowa wa haulahu ushbun min hashish sannan a sa kuma akwai ciyayi waɗanda suka fito kad nabata wannan ciyayin sun fito al-ushbu abinda abinda abinda dabbobi ke ci to shine sai ce kuma min hashish ai ba kowace hashish kowace ciyawa tumakai ke ci kaga hikimar larabci ko ushbun amma min me min hashishi falaisa kullu hashishin yakunu ushban ba kowace ciyawa bace dabba ke ci fa qultu fi nafsi sai na ce a raina ya sariyu ya kai sariyu ni yake zancen zuci kenan in kunta yawman akalta aqlata halalin wa sharibta sharbata halalin fal yawma in dai kana son wata rana a ce halal kawai ka ci zalla a rayuwarka kuma halas ka sha kawai zalla a rayuwarka to yau ne fa yau ne <laughs> ga ruwa ga ciyawa a gefe <laughs> a zuciyar shi ce zuciyar shi ta faɗa masa ce in dai kana son ka ci halal zalla halal kuma ka sha halal to yau ne kawai a rayuwarka <laughs> fa nazaltu an dabbati saboda haka sai na sauka daga kan dabba ta fa akaltu min zalikal hashish kawai ne ta cin ciyawa <laughs> an samu damuwa hmm? wa sharibtu min zalikal ma'i sai na sha daga wannan ruwa fa hatafa bi hatifu sai na ji wani mai magana yana mun magana sami'tu sauta wa lam ara shakhsa ni dai na ji sauti amma ban ga wanda yake magana ba ya sariyu ya sariyu ibn al-mughallis ya kai sariyu dan al-mughallis fan nafaqatu allati ballagatka abin nan ballagatka ilaha huna min aina hiya to abincin da ka ci kafin ka kawo wajen ciyawan nan shi ne shi <laughs> faƙa sura nafsi ilayya shi kenan kawai sai raina kawai ya sake karyewa na gane yau ma ɗin ban ci halas ba kaga me yake so nuna maka <laughs> wai cin halas wahala gare a ce ga abin da yau ka ci gabaki ɗaya tun daga farkon safiya har zuwa dare halas ka ci zalla to halas na da wahala kaga wannan akwai zafi a ciki wai abincin nan da ka ci tun kafin ka iso wajen ciyawan nan ka ci ciyayi kana tunkahon cewa yau halas za ka ci to wancan da ya kawo ka ka cika koshi haka kawo nan shi yayi na ka samo shi hmm? kenan wato shi ma ba halas bane so da ko da yau ka zo ka ci ciyawa ka sha ruwan Allah ciyawar Allah ba ne ita shi ma ruwan ba mai shi to ai ka ci wani abu da safi kila kuma haka kawo nan wajen to shi wannan abin halas din ne kawai dai darasi yana nuna maka yadda suke da taka tsantsan a game da abin da ake ce masa halas su samu shi za su ci domin ibada su ta zama karɓaɓɓiya in sun yi addu'a Allah ya ansa wa ruya an ba'dihim annahu kana yatlubul halala sannan an ruwaito daga ɗaya daga cikin magabata cewa wai yana neman halas ina zai samu halas wannan kalmar ta alhalal to a ina zai samu abin da zai zama ya gaskata ta fastudilla alaihi fastadalla alaihi kai sai ya nemi a nuna masa inda zai samu halas tsantsal halas fadulla ala al-hasan sai aka ce masa je ka wajen al-imam al-hasan al-basri in ka je wajen sa halas zaka sama fasafara ilaihi min biladihi al-ba'idati sai ya tashi tun daga garin su mai nisa ya tafi wajen al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alaihi a al-basra ya kai ya je basra a iraki faƙala lahul lokacin da ya zo wajen al'imam al-hassan sai al'imam al-hassan sai ya ce masa inna ni rajulun wa'izu ni fa mai wa'azi ne a kullu min hadayan nas ka san mai wa'azi baya rabuwa da da kyaututtuka ana kawo kyaututtuka a ni kuma ina ansa eh din mai wa'azi akan mushi wannan wa biya fatihim sannan kuma su sukan ji daɗi su gayyace ni gidansu su shirya mun liyafa in ci abinci ni ne baƙonsu su dafa min abinci mai daɗi in ci lakin saboda haka ni ma ban da tabbas ɗin halas ɗin nake ci <laughs> eh, eh. lakin na ni a dulluka ala rajulin sai dai zan nuna maka wani mutumi bibiladi sijistana ka tafi garin sijistan tarahu fi mazra'atihi zaka same shi a gonarsa lahu baqaratun yana da taniya qad ja'ala laha fi ahadi tariqai tibnan wa sha'iran a gefe guda ya sa mata tibnu tibnu da sa wa sha'iran sannan kuma ya sa mata sha'ir sha'ir shi kuma alkama ce da ake markaɗa ta ko kuma ake surf ake ake ake nikata dabbobi asali ake ba sha'ir ba amma alkama ce ba ta da daɗi kuninta man aka baka ba za ka iya sha ba wa fil akhari ma'an sannan kuma a ɗayan ya sa mata ruwan da za ta sha fa idza wasalat ila tibni wash-sha'iri aghadahuma 'alayha idan wannan saniyar tasa ta karkata bangaren inda dissa da sha'ir take suke to aghadahuma 'alayha sai ya bujigo mata da su ya bata sai ta ci وإذا وصلت إلى الماء عرضه idan kuma ta zo بانغرين inda ruwa yake sai ya bata ruwan ta sha kaji sufan mutumin faqala mai riwaya yace shi as-sariyu siqti aya mai riwaya kai yace fatawajjaha ar-rajulu ilayhi shikenan sai wannan mutumin mai neman halal sai ya tafi fawajadahu kadhalik sai ya same shi yadda al-imam al-hasan al-basri ya siffanta masa shi yana da saniyarsa a gefe guda ya aje mata dissa da kuma sha'ir a gefe guda kuma ya sa mata ruwa kuma shi yake kula da kayansa fa sallama alaihi sai ya ce masa assalamu alaikum ya masa sallama ya masa gaisuwa wa qassa alaihi halahu sai ya bashi labarin cewa gashi shi mutum ne mai neman halal ina zai samu halal din nan da Allah ke faɗin sa kuma manzon sama ke faɗi ya je wajen al-Imam al-Hasan al-Basri al-Imam hasan al-Basri yace shi ma yana da shakka a game da abin da yake ci domin akan kawo mishi kyaututtuka kuma akan gayyace shi gidaje saboda ana ganin shi mutumin kirki ne fa bakar rajul shikenan sai wannan mutumin kawai fashe da kuka wa qala sai yace qad sadaqaka al-Imam Abu Sa'id haqiqa Abu al-Hasan Abu al-Hasan al-Basri Abu Sa'id ya maka gaskiya walakin zala zalika anni sai dai ni ma wannan halallin din ai ya kawo daga bari na bisababi annal baqarata saboda dalilin da yasa ranan wata saniyan nan tawa wadda ni nake ba ta ruwan da za ta sha ni nake ci kun ga taka tsantsan ne fa wai shi zai ba ta ruwa da kanshi bai da sha wani ruwa ba sai wanda ya bata sannan bai yadda ta ci wani abu ba sai abin da ya bata to amma duk da haka annal baqarata abarat zata yawmin ila ardi jari wata rana wannan saniyar ban yi aune ba sai kawai naga ta tsallaka ta shiga gonar makwabci na wa qad ishtagaltu anha bi salati ni kuma a lokacin ina sallah na batta fa'adat ila ardi sai ta dawo cikin gonata wa qawaimuha mulattahatun bi tiniha kafafuwanta gabaki ɗaya sun riga sun yi caɓa caɓa da taɓan gonar wancan makwabcin nawa waqtalata zalika bi dini ardi sannan sai ƙasarsa ta cakuɗa da ƙasar gona ta fasarat shubhatan to wannan gonar tawa ƙasar ta zama shubha <laughs> ƙasar ta jawo yanzu wannan tabo da ta je ta ɗibo ta kawo gona ta to gonan matawa yanzu ta zama shubha to ka nima din halal din da kake nema ba da shi shi nan sai ya ce masa ud ilai koma wajensa li yadullaka ala ghairi domin ya nuna maka wani na wa baka kawai fashe da kuka to kun ji halal <laughs> kaga abin yana da wahala ke <laughs> Taɓo fa taɓo taban gonar wani ta daidai shigo su taɓa mashi to ka gani ashe ashe mu mun shiga uku Allah ya gafarta mana wannan dai duka baki ɗaya ba iso shi ne da kuma bayanai na wa'azi ba dole bane su zama haka suke a nasi mun gane kuma sannan akwai nau'i na tsanantawa a ciki zai wuya wani ya cinye wannan abin da ake kuma in dai wannan za a fito ba wanda zai tsira a lahira kowa wuta zai shiga sai yan kaɗan da Allah ya zaba Allah ya ganar da mu